Tuma salamu alaikum a wasan namu ne za ku ji cewar fitaccen dan wasan kwallon kafan nan na club din Manchester United ya yi ture ya yi yunkurin murabus daga bugawa club din kasa da kasa na Africa's wasa. A cikin satin nan ne ake sa ran cewar dan wasan zai bayyana ra'ayinsa na ko zai ci gaba da bugawa Africa's din wasan kasa da kasa ko kuma a'a. dan wasan da cikin gidan Manchester da ya bayyana shawararsa ta cewar a shirye yake ya bi dan uwansa Kolo wajen yin murabus daga buga wasan ƙasa da ƙasa domin samun cikakkiyar natsuwa da kuma mayar da hankali sosai kan club sa, Kolo dai ya yanke shawararsa ne a fili cikin watan Fabrairu bayan da ya haɗa hannu da yaya Ture wajen taimakawa Abricos a gasar lashe kofin nahiyar Afirka. Ina ganin na cimma burina a cewar yaya Ture dan wasan ya buga wa ƙasarsa wasa har sau 91 ya kuma ƙara da cewar zan jira zuwa wasu 'yan kwanaki kaɗan kafin in yanke shawarar abin da zan yi nan gaba ya kuma ce lokaci ya fara karatowa da zaratan 'yan wasa matasa za su fito ya kuma kamata mu bar su taso.